محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وضع عن عداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من مشى على دربهم وصار على منوالهم إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين أما بعد إخوة الأكارم والأماجد والأفاضل سلام من الله عليكم ورحمة الله ina mana lalai marhabin zuwa ga majalisunmu na tafsiri na ramadan daga nan masjidin sahaba ke wannan unguwa ta mutakula a cikin road a wannan rana ta goma sha bakwai kwanci tashin har mun kai kwana ta goma sha bakwai yau da muka saba mukan dan jefo wana ba a takaice game da sahabbai mai taken rakumi? ba hamada ba jelar raƙumi me samu muka jelar raƙumi eh, ta nisa da ƙasa haushe in ce ai jelar raƙumi ta yi nesa da ƙasa abu ne da darajar ta kai ba za a kamo shi ba sau duk yadda wani ya taba darajar sabon annabi yana ƙara wulakanta kan shi ne yana ƙara fito da shakhsiyarsa zuciyarsa take da al'intuwa kulluwa da tsirwa a kai ne na halaka da rashin riba in ba haka ba sabai sun yi gaba kamar abin da muka sha faɗa ne duk wanda na kaki to zai bata fuskarsa ne kawai so wanda muke kiransa jelar raƙumi fiye da shekara goma sha a tasirin mutum a kaduna a nan matsalin a musamman na hausa ne jiya mun taɓo irin wato isari na sahabbai a dunkule karkashin aya ta 171 da 72 da 73 da 5 a cikin sura mai lamba uku ala imran mun faɗi wannan bayani ba sai mun koma kai ba yau zan sake ɗauko mana wani ɓarafi wani gefe ne na yadda sahabbai kan fifita kansu sama da kan ta bukatun wasu kai sama da bukatunsu haƙiƙar faɗin Allah wa wa rauka anfusihim walau kana hazal ma'ana ya ta jalla jaliyan واضحا game da wannan misali sa'adu bin Rabi' Sa'd Rabi' mutumin Madina radiyallahu anhu hazraji ne mutumin Madina lokacin Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu shi kuma haga muhajiri ne Makki lokacin da aka yi hijira aka je madina cikin abubuwan da annabi ya yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato akwai kulla wato ‘yan uwantaka tsakanin muhajirun da kuma lansarawa mutane mai misali tsakanin salman al-farisi da abu darda tsakanin wani da wani to sai annabi ya kulla ‘yan uwantaka tsakanin sa'ad bin rabi'a da kuma wa abdurrahman ibn auf unguwar da sa'adu yake zaune a madina ana kiranta hayyul aswaf hayyul aswaf unguwar tana nesa da masallacin annabi da kamar mita 600 ne a mutum dai mita misali ka ce kana da zira'i biyu to unguwar ta yi nesa da inda alharamun nabo yake kamar da na faɗa bi 600 mitrat kan ba wani sabo ne can na sosai amma dai da tabawa taɓawa al-aswaf kenan to a nan wurin ne in ka samu zuwa madina ne a alamar madina su kai ka wurin domin abu ne muhimmi musan yani al'amakinun nabawiyya yana an gane ko sai sa'ad ibn rabi' ya ce da abdurrahman bin auf an ta ake filla kai ɗan uwana ne nufi salasalam ya ƙulla al'akhowa wal'iha tsakanna da kai sai ce da shi ana aksaro halin madinati malan duk mutanen madina na fi su kuɗi na fi su kuɗi ya abdurrahman ka zo in raba dukiya ta gida biyu ka kwashe rabi la ilaha illallah la ilaha illallah zo zan raba dukiya ta gida biyu ka tafi da rabi idan wannan ya baka mamaki wa in ta'ajaffa da hada yace mata na biyu je ka kalli wacce ce ayyatuha ajmalu laka wa ilaik ashir ilaiha fa utalliqa makkana min yani tazawujiha nuna wacce ka fi so ta fi kyau gare ka imagine zan sake ta ka aure ka la ilaha illa nake cewa a duniya a yau ban ga imani irin wannan ba in ban gani bane ban ci babu amma ban gani ba wa ma shahidna illa bima alimna yanzu ka zo ka samu mutum kaddara a wannan zamanin lockdown yana da 1,050 yace da ke to kwashi 25,000 ka tafi ta wannan kila mai sauki ne zuwa shi na kudi kaɗan ka faɗa amma ka ambaci kuɗi. Kuɗi mai nishi kuɗi ma dudu kaddara ka ce na da ainihin miliyan ɗari. ya ce kwashe miliyan 50 hmm? shi ne fi kusan abin da sa'ad ya yi to abin da ya fi mamaki kamar da na gaya muku matarka kuma cewa yi ka je ka dube su na yarda wadda ta fi kyau tun da ai ga manufa ta ai wadda ta fi kyau ta kwanta maka ka ci nuna ta zan sake ta ka aure ta saboda ka zo ba mata ba kaza kaza kaza wannan alƙalamin tarihi na adalci ya ya rubutu da tawadar zinare akan mutum irin wannan da kuma sahabbai umuman saboda irin zaɓin da Allah ya musu saboda ya kalli zukatansu in ji ibn mas'ud yan sun fi kowa nagartar zuci sun fi kowa ƙarancin takallufi sun fi kowa ƙana'a mafi alkhairin tawaga da ta taɓa bayan ƙasa kenan bayan annaba da suka wuce taɓa su tsabagen adireshin halaka da jahannamanci ne sai dai ka ƙara mutunta su amma ba ka yi mala'iku masu yi ɗaukirki sun san da su to abinda zai baka mamaki shi wanda ya wannan arzi ne ya ba da wannan shi ne ke ban mamaki ko kuwa domin shi abdurrahman bin sai ce Allah ya sanya albarka cikin dukiyarka da iyalinka rike ba na bukata tare da yana so ya ce rike dukiyarka Allah ya albarka iyalinka ba so nuna min ina kasuwa take shi ma ai sadin kasuwanci yi, ma'ana ni ma zan shiga yi kasuwanci aka ce fadulla ala suqin libani qainuqa fadulla ala suqin libani qainuqa yani dallahu sa'adun ala hadha suq ala hadhihi suq sai ce je kaga kasuwa can kasuwar ɗaya daga cikin ƙabilun yahudawa nan guda uku da ke madina a lokacin banu qainuqa akwai banu qainuqa bandir banu quraiza shikenan abdurrahman malam da ya je kasuwa malam sai ya saya ya sayar naira ta shiga kwandala kwandala ta shiga ficika ficika misali a ta'abirin mu na yau kenan misali sai ga abdurrahman Allah ya masa buɗi a kasuwanci to abin mamakin shi kana'ar da ya nuna ne ke daban mamaki ko ku isari fifi ta bukatar wani akan taka bukatar ta Sa'adu bin rabi ne abin mamaki ayyuhuma a'jab kowanne da ban mamaki ya nuna maka wannan ita ce al'umar annabi muhammad su ne ababen koyinmu ya ce ula'ika aba'i ne bi iza jama'at jama'atna ya jarirul majami'u ni fana wa iyayen kenan kawo min irinsu lokacin da magamami ya sake haɗa mu an gane ya kai jarir kasan tsakanin faras da jarir akwai rigima ko akhtal ne tsakaninsu akwai munawashar shi'riya tsakanin su <clears throat> to wannan shi ne abin mamaki har yi aure annabi ce da shi ba zaura ka aura ko budurwa ce a zaura ce ce ina budurwa ce abinda muke so mu kara haska tocila a kai na sako irin wannan fifi ta bukatar wani sa'ad ibn rabi to a wannan uwar ne na sa'ad ibn rabi jabir ke ruwaito mana ibn abdullahi al-ansari wanda na yi muku tambaya kan jabir jiya ko shi ne ce lokacin da sa'ad don ya rasu a yakin uhud ya samu shahada ya bar mace ɗaya da 'ya'ya biyu mata jabir ya ce ‘ya'yansa ne ‘ya'ya na farko da aka fara ba su rabo a musulunci domin laraba ba sa ba ‘ya'ya mace gado sam haka wannan abu yake sai Allah ya bada kyakkyawan misali game da ƴaƴan Sa'ad bin Rabi domin da ya mutu sai matar ta kai ƙara gun Annabi don kar ai wancan bakar al'ada din Annabi da kanshi ya zo sallallahu alaihi wasallam a wannan unguwar Hayyul Aswaf tun kamar da safe yana rabon gado sai da yake azhar sai da yake yamma yana fasali daki daki sai dai da asar ya bar wannan unguwar hayul aswaf aka ba su lissi guda biyu sauraka su ne na farko a musulunci da suka fara cin gado a matsinsu na yaya na ba yawan dukiyar ne kaɗai ba inda yawan dukiyar ne annabi da Allah ke masa waye cikin ɗan ƙarfi za a yi kuma wani darasi ne na bawai na musamman da nuna kauna ga sabonsa da shauƙi ka gane to wannan muhimmin lamari ne to a wannan lokacin ne sai sai kuma ɗaya sahabin yake mana ruwaya abdurrahman ibn auf sai ce ina zaune can da aka ɗauki lokaci sai naga annabi yana sujuda a wannan masallacin yana wata sallah ta nafila da ya yi sujuda sai da ya daɗe a sujudar in ji abdurrahman ibn abu hatta zanantu an allaha ta'ala qabadahu an na ɗauka koma ya rasu ne yace na firgita saboda tsayin sujudin da annabi daga ba na ɗauka rasuwa ce can sai na ga ya ɗago sai ji motsi na wane ne ya ce ya rasulallah abdurrahman ne تيجي ظننت ka fi قبضك في سورك لأنك أطلع خلاف المعتاد تيجي آآ آه عبد الرحمن Allah ne min kyauta shi yasa na tsawaita sujuda ina gode mai a wannan masallacin ne aka yi masa wahayi duk wanda ya maka salati ɗaya zan masa goma kaji dalilin to masallacin a yanzu haka yana nan a madina ana kiransa masjidu shukur saboda wannan sujura ta godiya ana kuma kiransa masjidu sajida ana kuma kiransa masjidu al-aswaf amma abin mamaki a yau wannan sunan babu shi sunan da ake kiransa masjidu abi zar al-ghifari a yanzu haka a madina har malaman tarihi ne suka kai walakin la na'lamu silatan bayna at-tasmiya wa abi zarrin mun san alaqar ba nan daga ka iya samu wannan ka janci masallacin sai na abubakar masallacin abu amma kuma sai ka kawai sai da ke masallacin bilal akwai masallacin bilal na hanyar kurban wanda ya shigo daga maka kurban eh, a tsali ko kuma nazil misali wanda da cikin tabbatar da masallacin bilal a raftun so in ka samu zuwa madina misali irin wannan ka je masallacin abu da ne inda wannan abin ya so mai darasin o oh, darussa da yawa darussa da yawa kamar da zamu ji nan gaba tarihin Itban ibn Malik shi kuma nashi masallacin abin da ya faru da irin su Sa'ad ibn Khaisama da irin su misali Kulthum ibn al-Hadam tsohon da ya fara ba manzon Allah masauki da ya zo Madina the first ba Abu Ayyub bane Abu Ayyub sai da aka shiga cikin Madina ai amma nan a unguwar Banu Khalid ibn Auf na hanyar Wadi Ranuna ainihin ne annabi ya fara yin zango to to wannan zamu zo wata daga baya ban fara mana da ainin manya guda hudu ba dan su fitatu ne kan duju zamu dauke su lokaci lokaci gurgurdan lokacin da muke da shi saboda muhimmancin irin wannan da munasaba tambaya ta gaba <clears throat> assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam warahmatullah mai tambaya yake cewa malam ina yi maka fatan alkhairi nagode barakallahu fiik menene hukuncin shan rubutu a musulunci shan rubutu a musulunci al'ada ne na wasu da suka kirkiro suka soka cikin gidan musulunci kalli hausar suka soka in ba haka ba wanda aka ba shi alƙur'ani shi ne annabi muhammadu ya kuma yi bayani kowane irin bayani da ke da alaƙa da ƙur'anin nan Allah ya fara mai lamba goma sha shida aya mai lamba arba'in da hudu ya ce wa an zalna ilaika zikira litubayyana lina simanin nuzila ilaihim wa mai tafakkaro mun saukan maka da qur'ani dan yi bayanin me yasa aka saukar da shi duk cikin rayuwar annabi sai bai mana bayani ab daga cikin bayanin da zan muku ana rubuta a sha shi ba ya mance kenan ya boye kenan uzu billah to me faru ne waɗanda suka fi kowa sanin aikin ƙur'anin sahabatu su ma ba su yi ba tafiya ce ta tafiya bakin abubuwa suka shigo matsibbata suka shigo shi ke nasa ba baka ga wannan je ka rubuta wala kaitu alaika mahabbatan minni wa wala kaito wala kaito ka taba jin wannan larabci haka ake faɗa ba waya an ɗauko daga wa alqaitu alaika ne to in kana son lakanin soyayya ta wala kaito kenan sai ka je ka mallake mace ka shanye ta shirme ne ko wani kuma ke cewa wai ai daga nan ne idan mace haihuwa ta rikice a rubuta mata ya harjun bayani sulb ta wani sulbi din nan a daure shi sulb sai din ya fadu sulb wai koya maka wannan ƙarya da shirme da fata an gane ko to saboda haka mu kiyaye na'am Allah ya ce a cikin sura mai lamba 17 aya 82 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة muna saukar da abin da yake waraka amma wa zai maka bayanin ma'anar waraka qur'ani waraka ne gabarin shirka gabarin munafinci zai maka magani ya tsoro da gabarin Allah ciwo da ya wuce sabo bala'in da ke damu ba duk sabo ne ne misali fa ma kasabat aidikum shine maganin amma sai ya dauke qur'ani daga asalin aikin sa a kai shi wata unguwa ta wanda yake ba shi kenan ba na'am na'am akwai addu'o'i da in ka karanta Allah zai maka magani a Qur'ani amma a yanayin da aka zo mana da shi a rubuta a tawada wata katabu wata sharabu da sauransu misali har ka ji ana shigo da abu masu ban dariya masu ban mamaki na taba samun labarin wani dan tsibu ya ce da wani mutum to wannan falakanin idan kana so ana shan shi ne da kashin bahagon kwado to akwai kwado ba hago ne saboda ba iya shege da shegartaka ba akwai wani kwado ba hago da badame a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala tattakhidhu ayatallahi huzwa to haka fahimta mu kenan qur'ani shi yafi kowane komai zama magani amma ba yanda ka tsara ba har ibnul qayyim na cewa man lam yashfihi alquran fala shafahu Allah yau ai duk wanda qur'ani bai warkar da shi ba Allah warkar da shi amma yaya ga warkar take shi addini na bukatar abu uku ne yaya aka yi ka koma zuwa ga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam dan wa kai kuma wa ce kai Allah ya samu dace tambaya ta gaba tambaya ta gaba daga Abu Rawdu aiki assalamu alaikum shi wa alaikum assalam malam menene hukuncin matar da ta fitgi takardar saki a hannun mijinta bayan ya rubuta amma bai niyyar ba ta ba in har yayi niyyar zai sake ta ya rubuta ta fitga saki yayi bisa mafi kyawun zancen da na itlai akai wallahu a'lam illa iyaka saki nawa ne ɗaya ne biyu ne ko uku wannan kuma tafasil shi zai faɗi me yake ne amma za mu ɗauka asali ɗaya ne kawai saboda mu tafi a kan lissafi a talaku maratan kar ku manta muna kan jeren abubuwa sha biyar da na ce da suke haifar da saki ci gaba tambaya ta gaba ya ce sulamati ya ce assalamu alaikum wa alaikum menene hukuncin matar da ta raina mijinta kamar rashin gaishe shi idan gari ya waye don Allah malam a yi mata nasiha kafin a yi mata nasiha me kawo raini din kila baya sallah ila fatihan nan in yana ja sai dai fatihar ta ja shi kuma ita suna zuwa makaranta suna karatu abin ba zai tare shi ba ko kuma kaddara abubuwa na addini baya yi ya kasa mai ayansa tarbiyya ba na ce haka kuma dalili ne tare na shi ba amma shi bude makansa kofa a raina shi ai shi mutunci sai wa makanka kake da kima da daraja da muruwa da kamala da izza ballantana matarka to mu ɗauka duk ba wannan ba ne a'a duk ya kiyaye abin da kake tsokacin da malam sai dai gaskiya tana masa tsaurin ido to a nan bai kamata ba baiwar Allah musamman ka ce tana ji to muna kira gare ki yar uwa mai albarka dan uwanki mijinki ya soki da alkhairi har ya bukaci a majalisin karatu a tunatar da ki wallahi ba tijara bane ko tonin sile in gyara kayan ka ba sauke muraba bane duk wanda yace ka bi Allah ya soka ne ai wallahi haka bai kamata ki raina miji ba mijinki shine taskira asirin mai daki shine kandagarkinki mai baki kariya ga ta talaulaultuwa da ka iya kai miki farmaki a rayuwa to ashe ko yafi karfin ki raina shi uban 'ya'yanki ne mai kawo abinci da abin sha da abin da za a tufatar ne mi'aran nan guda hudu duk shi ke kawo an ce duk mata na bukatar mi'ara guda hudu maskanun maf'amun malbasun mabit maskanun mat'amun malbasun mabi mim guda hudu duk kila yana waffara miki to bai kamata ba idan ku kika wulakanta shi to fa haƙƙin miji zai iya hawanki kuma abu ba zai miki kyau ba Allah ya kiyaye mu tsare akwai tambaya ta gaba to shikenan sai ka sake komawa aya ta nawa muka tsajiya to sake karantawa mu ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناها عليهما أن يتراجعا إن ظنا إن ظنا وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا الله عليكم وما أنتم أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم الله تعالى يفرأ آية تقباتها آية نوى أطلقوا مرة fa in ha fala tahillu lahu ko min ba'du hatta tankiha ki ghayra gaira eh, ai hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki kamar da wannan lafazin yazo cikin hadisin Imam al-Bukhari hadisi mai lamba da tara. da hadisin almajirinsa muslim al-kushairi annai hadisi mai lamba dubu da arbamiya da talatin da uku Allah ta'ala ce in har saki ya kai jalli na uku ko sai ce ne fa in tallaka ha in har ya saki don ai asalin magana shi ne a talaku mai marata madalla ai mun ji bayanin sakin da ake komai duka-duka shuɗi biyu ne to fa in tallaka in ya kuskure ya sake sakin matarsa igiyar aure duk igiyoyin na uku suka katse ba ta hillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira ba ta fa halarta gare shi ya sake aurenta har sai ta auri wani mutum tukun daban an gane ko yawa sai ta auri wani daban shi wani daban kuma ya zamanto a ya kwanta da ita ta kwanta da shi Shi ne ma'ana hatta ta zuƙi usailatahu sai kin ɗanɗani zumin zuman sabon miji shi ma ya ɗanɗani taki zumar ya ce ta kwanciyar aure ai na faɗi makaraj ɗin hadisin to a wannan gaba <coughs> kafin na ƙarƙare jiya na ambaci abubuwan da ke jawo yawa-yawan macen aure har guda nawa guda nawa na faɗi guda takwas har sun kai takwas ina kiyaye lissafin kuna iya gaya min abin da na faɗa abin da ke jawo mace musamman ni a nawa yankin da na sani ƙasar hausa abin da ke kawo yawan mace-macen aure na ambaci daga cikin dalili na ƙarshe in kuna iya tunawa wato abin da wasu iyaye kan yi gadara da dukiya kawai sai su aika ma 'yarsu wadda matar wani ce za mu yi tafiya zuwa kaza gari kaza kaza kaza kawai ko za a tafi umra mijin yana zaune sai dai kawai ya ga mota an ɗauko an aika da gidan babanta to baba ya ce za mu tafi umra shi yana zaune a gida zaune abinsa galli ga horo kawai shi kenan a tafi a bar shi to kaga wannan banji akwai miji da ke mutunta kimarsa da za a masa irin haka yadda to wannan ma yana haifar da abin da. wani abu da ke haifar da saki na tara kenan ko wato rashin ko kuma jinkirin zuwan haihuwa mun bincika wannan shi ma wata fakta ce ne sai ga an kasa haƙuri to ke auren nan yau shekara biyar kenan duk ga kannan sun haihu sai aure ya mutu ana samuwa la'alla kuma Allah cikin ikonsa Allah ya jinkirta ne tare da ba laifi ba ne in aka samu rashin haihuwa domin duk abin da ake tsammani game da aure ai daga cikin abin da ake adon aure menene number one ko ka babu dan mutum yana bukatar ce ga ɗansa ga yarsa ga kaza kaza kaza ga issues din sai na'am shi yasa Allah ta'ala ya ambaci haihuwa a matsayin baiwa yace lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha can cikin shura sai ce yahabu liman wa inasan wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha aqima innahu alimun qadir Allah na baiwar kalli gana na baiwar ƴaƴa mata ga wanda yake so kenan ashe baiwa haihuwa baiwa ce annabi zakariya a sura mai lamba 19 aya ta ɗaya biyu zuwa uku, mai ce fa min ladunka Allah kai min baiwa daga wurinka a cikin sura mai lamba 21 yana bayani game da annabin Allah zakariya still wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu Zauja, sai muka masa baiwa A au baiwa ce to wannan baiwar da take da tsada a zuciya idan ta yi jinkiri ba ta zo ba ta kan zama dalili gun wasu watakil rashin karancin tawakali to gaskiya a raba auren Allah kuma ya faɗa a cikin aya da na karanto Allah ce yana baiwar ‘ya'ya mata ga wanda yake so wani kaga mata zalla aka ba shi cikin annabawa kamar wa kamar annabi lot lot duk ba shi da yaya maza duk mata ne suka ce to misalin lo. shi ne mana ya habu liman sha'u san wa ya habu liman ya sha'u zukura yana baiwar ‘ya'ya maza ziriyan ga wanda yake so kamar wa annabi ibrahim don ba shi da mata cikin yayin shi so kafin ka bada misali mm. cikin mutanen garinku misali tuntun Allah misalin misalinsa game da annabawan shi Allah ya kara musu aminci dan ya zai mana abin koyi sai mataki na uku aw yuzawijuhum zukuranan wa inasa ko ya gauraya ma kamar wa annabi Muhammad fiyan halitta kuma ni ina gani in ka kalli mutane ma da yawa yawanci haka suke ko in ka kalli mutane da yawa za ka ga i eh, gaskiya yawanci akan haɗa mutum abinda bahaushe ke cewa ke da shinkafa din nan galiban za ga mutum yana da mata yana da yaya sai dai matan su biya maza su amma dai wannan shine galibi sai mataki na karshe waya ya man a kima yakan mayar da wanda ya ga dama mara haihuwa shine kima bakarari baran to da sanin wannan a ƙur'ani me zai kai wannan ya zama dalilin mutuwar aure ko hmm. babu laifi kila a je gun likita gynecologist a bincika a yi bincike da za'a yi sai kaga an yi aure shekara wajen goma sha biyar ashirin bayiwa in Allah ya kawo rabuwa sai ga a wani gidan kuma Allah ya bada rabon yana faruwa amma nake cewa wannan shine dalili da ne cikin lissafin da ne a wancan ɗan littafi da na rubuta ah, da turanci rampant divorce cases da rubuta tun lokacin tafsirin Najeriya kafin abin nake cewa daga cikin abin da ke jawo suke akwai tunanin ba haihuwa to abin na bukatar fahimta wance abin nan ba hannu na yake ba kyawa ba hannun ke yake ba mu fahimci juna mana wannan muhimmi ne daga cikin abin da ke jawo saki na nawa na goma da fata an gane ko wato rashin kana'a wani lokaci ka iske mace duk alkhairin duniya gwargwadon iya miji yana yi amma sai ta kasa hango alkhairinsa tana kallon wanci mutane Allah bai yi su ɗaya ba karki kalli wata tana kai kawo cikin arziki da leshi da amfani da kamar da ake cewa shin samun ɗaya ne ya tsuba ɗaya ba ne wani kullum kullum da kaza yake yake cin abincin safe yake breakfast wani Allah bai bashi ba to dole sai ya zama kamar shi to rashin kana'a da yadda da ɗan abin da ake da shi sai ga ya buɗe ƙofar fitina to ana samun wannan daga wasu matan abin da ke kawo saki na gaba na nawa muna na mu'amala daga wasu mazajin har ka ji yana wa mace gori ne na kai ubanki aikin hajji a'udhu ba dan ni ba za a gan shi ne ba na ji mai irin wannan magana mutumin arziki bai cancanta a ɗauki ya a aura mai ba saboda ita harkar arziki da 'yan arziki ake yi to ana iya samun wannan ka kaga mutum yana wato cancarewa matarsa bakar magana irin wannan to misali don ka kai babanta aikin hajji to kuma sai ne na ɗauka don Allah kai Allah ya baka lada لا يا الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله من رئاء الناس ولا يؤمن بالله haka Allah fara cikin bakara karku ku bata sadakar ku bilmanni da kwakwara kwakwara ita ce gori wal adha da cutarwa to wannan kwakwara ce ake mata misali to wannan wata factor ce ita ma mai haifar da saki a tsakanin gidajen aure na ambaci nawa kenan na sha biyu cikin faktoci alfaktorat da ke haifar da saki a iya bincike wato astaghfirullah wato aikin 'yan tsibbu 'yan da masu harka da aljannu wannan zan gaya muku ko wani yaro da dadewa ce malam bayan nayi aure mun fito da iyalina tana amarya ina ango ɗan dan dan miƙe kafa to ina jin ko bayan lisha ne sai muka gamu da 'yan sanda sai suka tare mu yaya aka yi wani kwazazzabo wani tudu aka hau kawai sai mata ta dinga surfa ma 'yan sandan zagi sai suka ce ke me haɗa ki da mu mijinki muke magana mai fito da ki bare mana bayani mana amma kin ci sa'a kina tare da mai gidan ya ce malam ina kallon fuskarta sai na ga idon ya rikide ashe aljini ne ya dira idan ya kokari ya rike ta kai ta gida ya fara mata rukuya sai wani mugun aljini ya bayyana wai yake cewa ai turo na aka yi jikinta kaza kaza kaza kaza wanda kuka yi gasan neman aurenta ne yace ya ga yanda za ku zauna lafiya ya Allah to kaddara wannan labari koma ya yake amma baka inkarin samuwar ƴan kulumboto da matsafa da mushrikai suna suna tsiye su to na nufin irin wannan yanayi kan yi tasiri wajen hargitsa rayuwar aure a jefo kaza a yi kaza kaza a yi tsafi a yi sirri eh, mai sirri kafiri ne amma babban maganin haimin imani ya san mai sirri wala fulihu sahiru haifu ata duk inda ya zo ɓoshoro ne shirme ne lan sai bana illa ma kataba Allah to amma alakulli hal wannan ma wata fakta ce cikin alfaktorat wajen samun wannan musiba sai fakto ta nawa <clears throat> dalilin nawa na'am sha uku daga cikin abin da ke jawo wato sake-saken aure wato kwakudu ba irin ta kishiyoyi da shi ce kwakudu ba kulli da tsiyataku sai ka iske a duniyar hausa a da da Allah abin ya zo da gyara alhamdulillah Allah kara mana gyara gidajen mu gaba sai ka iske mace saboda makirci da sharri da kwakudubar da nake nufi anan sai mijinta ya shigo idan kwananta ne saboda iya kissa da na da gwina sai washe gari ta fito da takardar tsire ta jifa da takardar a kwandon shara in ta san yar uwarta na kallo ni tsiran ma da ya soje duk wajiya ta cika ta cika alhali ya inna halamin alkazibina bai sayo tsiran ba kawai sharri ne da makirci don ta nuna ita ce aka fi so ita ce yar mowa waccan kuma yar bora ce wannan sai ga yi tasiri a zuciyarta idan ita ko mai karancin tunani ne ana samun wannan da fata an gane ko sannan daga cikin abin da ke jawo saki a rayuwar aure wato irin kuncin rayuwar nan da kan faru Allah ka yi wa musulmi kaga a gida ɗaya ga matan aure sun kai biyar kuma kowace da mijinta gidan aure kaga akwai matan aure sun fi biyar kenan mazaje biyar wannan matar da ka auro ta bata san da irin wannan kunci wannan yanayin ba Ta sai ta ga gaskiya ba za ta iya jurewa ba har a kai jallin da mutum zai zo zai shiga ban daki amma matar wani ce kwankwasa mata ƙofa hajji yake fito ina jirai nan kazanta ta kai kazanta Allah ka yaye mana kunci Allah ka yassare wa musulmi to wannan in ba a yi sa ba yakan kawo mutuwar aure kai tsaye kaga canza mu wuri ko ni ba zan yadda ba wani abu da ke kawo mutuwar aure kuma son zuciya ne dan me za a yau kishiya ana samu har ta ce to kaga ko ni ko ita ba zan zauna ba wasu mata suna ma kansu rashin adalci wannan sai zama fitina amma kin yadda ki wanke yarki ki kai gidan wani gidan da akwai matar aure yarki a matsayin amarya kin yadda ki wanke ta ta je ta zama ta biyu a wani gidan kin yadda da wannan amma ba ki yadda ba a wanko wata a kawo gidanki saboda wai zafin kishi ta wannan sai kawo tashin hankali da fituna da sauransu wani lokaci kuma mazajen ne ke sharri bari in koya mata darasi kawai tana zaune ta ce to gyara ɗaki a madara ta shigo to ban ji wannan abu ne da ya kamata duk yadda kuke ka sanar da ita wannan kan da ta ambaci har nawa kenan ina sha hudu baka bin lissafin mashi har sha shida na faɗa duk ba kwa bi duk ba bi in ka san ilimi rike shi in ya kubuce lalabo shi to gobe ku rike din ba Allahul musta'an da fata an gane wanda suna taimakawa wajen sake-saken aure musamman dai a kasar mu muna fata Allah zana da gidajen aure lafiya fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra ko in har ya sake ta shi mijin nan na biyu na na farko ko to baya halatta sai wani namijin ya aure ta an gane fain in ha in shi mijin nabi ya sake ta to fala juna alaihi ma an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah babu laifi gare su ya dawo da ita idan suka sakankance za su tsayar da dokokin ubangiji wa tilka hududullah ko hmm. wannan ayoyin ubangiji kenan Allah ke bayanin ta ga mutane da ke da ilimi ke sani sai kuma ya ce me wa idza tallaqtumun nisa ai ka karanta ita ce aya ta nawa 130 madalla sai Allah ta'ala ce wa idza tallaqtumun nisa idan dai kun saki mata fa balagna ajalahunna sun kuma kai lokacin karkarewar wato al'adarsu su fa hunna bi ma'rufin ku rike su da alkhairi kaga wannan ana maganar saki ne wani iri idan kun saki mata har sun yi jini uku ko shike na yi Allah ce ku rike su a matsayin matayenku ta hanyar aure na biyu na ta ƙara jini bi ma'arufin a yanayi wanda yake mai kyau au sarrihuhunna bi ma'aruf hunna, ya talliquhunna yani ku kyale su su tafi su auri mazajen su bi ma'arufin a yanayi mai kyau shine ka mutunta ta ba ta ma abin da za ta yi jari Allah baki miji na gari misali wala tumsikuhunna diraran lita'tadu kar ku rike su don kuntatawa da cutarwa don ku wuce iyakar ubangiji an gane ko al-imam Kasir sai ke cewa haza amru min Allah kaga wannan umarni ne daga ubangiji azza wajen lirjali ga mazaji iza talaqa ahaduhum al-mar'ata talakan lahu alai hafi raj'a idan mutum ya saki mace wadda ciki zai iya dawowa da ita an yuhsina fi amriha ya kyautata mata cikin lamarinta idan qadat iddatuha idan iddatta ta kare wala yabqa minha illa miqdara ma yumkinu fihi raj'atuha kada wani abu ya rage illa gurgudun abin da yake da shi na ainihin dawowa da ita fa imma an yumsikaha ko dai ya rike ta wato ayyar taji'aha ismatin bi nikahin ma'ruf shine ya dawo da ita da wani aure da aka sani ba auren kashe wuta ba in ya to saki uku kenan wa huwa an yashhada ala raj'atiha wa yanwi 'ishrataha bil ma'ruf yashhada ya kafa sheda ko yushida ya shaidantar da wasu akawwa da ita cewa zai rike ta da ma'rufi aw yusarrihaha ko ya sake ta ay yatrukaha hatta tanqadi iddatuha wa yukhrijuha min manzilihi billati ahsan ya fitar da ita daga gidansa a irin yanayi wanda yake mafi kyau da mutuntawa min ghairi shiqaqin ba tare da an yi wato rigima da fada da rikici ba wala mukhasama wala taqabuhin an gane shine abinda Allah ke nufi da wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu an gane ibn kasir sai ci gaba da cewa qala ghairu wahidin fiye da mutum ɗaya cikin malamai na faɗa game da wannan aya kanar rajulu يطلق المرأة فإذا قاربت فإذا قاربت انقضاء العدة فإذا قاربت انقضاء العدة idan dab da karin iddanta in yayi ka gane da ya ga ta kusa sai shi na dawo da ke don ya kuntata mata ziraran allah ta saba ila gairihi su dama lokacin da ya sake ta ce na gode Allah da ya kawo mafita sai ta fara tunanin kila ta auruwa ne ganin ta kusa ce suna da ke ya toshe mata wancan damar fito ma nan zirarar kenan ji ibn kathir rahmatullahi alai to Allah ta'ala ce wato wala tumsiku dirar li ta'tadu wa yaf'al zalika faqad zalama nafsa wanda ya aikata wancanan ka lalle ya zalunci kansa wala tafi ayati llahi huzwa kada ku riki ayoyin ubangiji a matsayin ababen izgili gare ku wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah gare ku wama anzala alaikum min alkitab alhikmati ya'idukum bi ku tuna irin ni'imar da ya muku abin da ya saukar muku na daga littafi da kuma hikima nan ya ce littafi wal hikima wannan dalili ne karra a ci cewa hadisi manzo Allah ma wahayi ne domin ya ambaci abu guda biyu ya haɗa su cikin inzali wama anzala alaikum من الكتاب والمنى هنا للبيان يعني من يعني من الكتاب القرآن kenan suna wahayi ce ya izikun bi Allah na muku wa'azi da wannan abun da ya saukar gare ku kenan wattaqullah ku kiyayi Allah shine mana wattaqullah an gane ku ku da al-ma'murat wa turkul ababan da ya umarni da yi ayi wanda ya hani abas shine mana wattaqullah wala alamu ku sani annallaha bi kulli shay'in alim Allah masani ne dangane da wato duk abin da kuke aikatawa ibnu kasir sai yake cewa a wannan aya ƙari kan abin da ya faɗa wannan ta sauko dangane da ma'aqil ibn yasa al-muzani da shi da 'yar uwarsa imam al-bukhari da hadisin ma'aqil hadisi mai lamba dubu biyu da tamanin da biyar na bukhari rahmatullahi alai annahu zawaja ukhtahu rajulan minal almuslimin shi ma'aqil ibn yasar ya aura ma wani mutum yar uwarsa cikin musulmi ala ahdi rasulillah zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kanat indahu tana nan tare da shi tsawon lokaci ثم طلقها تطليقة لم يراجع لم يراجعها sannan sai sake ta saki daya bai samu ya dawo da ita ba hatta qasat iddatuha har dab da lokacin da iddarsa ta kare ta kare idda bai dawo da ita ba ta yi jini uku yana da kowace fursa ya dawo da ita bai yi ba yar uwar maqil ibn yasar to bayan ta ƙara idda ha sai sha'awar ta dawo gari shi ne fahawiha bana ya so ta wa hawiyatu ita ma ta so shi ina ma ina ma sai haka ɗin ya shigo ha خطبها مع الخطاب sai ya shigo cikin masu neman aurenta tare da abokanan neman auren su ne al-khuttab faƙala lahu aka ce sai ma'akil ya ce da shi ya ce da wa mijin ‘yar uwarsa ya luka'a ibn luka ya luka ibn luka ya kai mai surgududu ɗan mai surgududu a karamtuka biha na mutunta ka na baka ‘yar uwata ka aure ta wa zawwajtuka ha na kuma aura maka ita fatallaqta sannan ka saka min ita wallahi la tarji'u ilaika abadan akhiran Allah ba za su dawo gare ka ba iya tsawon rayuwa Kala! to jin wannan magana fa'alim Allah hajatahu ilaiha wa hajataha ilaihi sai Allah ya kalli tsananin bukatar shi wannan miji na ‘yar uwarwa ma'akil ibn Yasar Allah ya ga ya sami karkata sosai don ya ce fahawiyaha wa hawiyatu ya san ita mata ta bukatar to sai Allah ta'ala saukar ibn kasir kari kan abin da muka ji ita shine ma'anar wannan aya wa idza talaqtumun nisa fa balagna ajalahunna ila akhirih kada dai ku takura musu amma ma'ana suna da ikon su dawo da su inda hali wanda yake mai kyau ne a ƙarƙashin aya ta gaba ne wato ita wannan ayar nake so wannan bayanin ƙarƙashin wannan ayar ne wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna na'am وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف نعم ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وانا آية تقريبيو da talatin biyu 232 wato ita ce na faɗi bayanin hadisin makil a kai tun kafin ya karanto mana an gane sai idona ya kai ga bayanin ibn kasir kafin ya karanto ayar so bayanin da na faɗa akan wannan aya ta sauko wala ta abuluhun shi ne ƙari eh, za mu sake maimaita ko faɗi ɗarafi na shi wai za tallaktumun nisa idan kuka saki mataye fa balagna ajalahunna har suka kai ga lokacin ƙare wani iddarsu to fala ta abuluhunna kar ku takura musu Karku musu i'bad kar ku tirsasa musu shine mala yake ce qala adadun min ahli al-ilm tari mai yawa na malamai sun faɗa game da wannan aya suka ce nazalat hadhihi al-ayatu fi ar-rajuli yutalliqu imra'atahu talaqatan mutum ne yake sakin matarsa saki daya aw talqini ko kuma saki biyu fatanqadi iddatuha thumma yabdu lahu anni yatazawwaja aw yuraji'aha sannan ya ga yana sha'awar ya aure kamar da abin da ya faru game da yar uwar makil araftum wa turidu al mar'atu zalika ita ma tana bukatar haka amma fa yamna'uha awliya'uha min zalik sai iyayenta awliya ce kai sam ba za ki koma ba yanda makil yayi ma mijin yar uwarsa kenan suka ce to akan wannan aya ta sauko fanaha Allahu an yamna'uha Allah ce a karku yaka in dai yar uwarka yarka ina ne ba a samu sabani ne ya sake ta da zafi ka ji zafi to kuma ba wai tana yanayin da Allah ya haramta mata dawo gare shi bane ba an kai jallin hatta tankiya zuwa gairahu bane saki ɗaya ne ko biyu ta ƙara jini ba zai yi aurenta ba bi akadin sani da ɗaurin aure na biyu sai ka ce sam wallahi ba za ta koma gidanka ba ta ce baba kai hakuri ina son shi ba za ki koma ba to Allah ce haka yake ne fala ta abuluhun kar ku tursasa ma ƴaƴanku kannanku waɗanda kuke da i da a akan su wato fala ta'dhuluhunna an yankina azwajahunna haka Allah mai ce da su azwajahunna su auri mazajen su idza taradu bainahum bil ma'ruf amma idan sun yi tarabi yarjejeniya a yanayi mai kyau to wancan mu koma amma da Allah mu zauna bil ma'ruf a mutunta juna a yi kaza kaza abinda ya kasance na dagulewa a bashi a baya Shi ne tarazo ma'ruf sai Allah ya ce zalika wa azubihi man kana minkum yu'minu billahi wal wa milakhir ta haka Allah ke yin wa'azi ga cikinku wanda ya kasance yana imani da Allah da ran lafira wato wa'azin ma sai wanda ya imani da Allah tukun zai amfani zai wa'azo Allahumma ja'alna minhum zalikum ku kiyaye dokokin nan da aka faɗa azkalakum mu'attara shi yafi tsarki shi yafi kuma gyara ku azka wa athar lafzani mutarrat da rabikat lianna az-zaka wa at-tahara bi ma'na wahid aina an gane yin haka shine mafi tsarkakarwa gare ku athar mafi kai ku ga jallin samun tsarki wallahu ya'lamu tabbas Allah shi ke sanin komai wa antum la ta'lamun ya ba abin da kuka sani subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu salatu wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allah ka samu dace Allah ka ji kan magabatan mu Allah ka kara maka mu zama lafiya da kwanciyar hankali da bakar arziki wannan annoba Allah ka kauda mana ita ka sa ta zama alkhairi gare mu mu fito daga gare ta salimai aminai gani masu riba ya Allah wanda suka koma zuwa gare ka Allah karram shahada cikin musulmi mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh